shirinmu na sana'o'i. Yau bakoncin wa muka samu. Umma Ibrahim Adam. Ce malama Umma ba mu labarin. Ni dai sana'a ta saƙa. Ina yin saƙa da kwarashe, ina yi da inji. Amma gaskiya na fi ƙarfi a ta kwarashe. Ta kwarashe. Eh. Um, kamar kimanin shekaru nawa kina wannan sana'a? Gaskiya na kai shekara ashirin ma shekara ashirin tun da ƙuruciya kenan tun ina yarinya to me ya ji ki har kika fara sana'ar ni dai na fara sana'ar daga yayata ce ta koya min ita hmm. yau da gobe haka ina yi tana nuna min yadda abin yake dai haka kuma har ta zo tana fasalta min ga yadda zan fitar da wannan ga yadda zan fitar da wannan da haka har na iya to daga baya na ma zubar da sakan na daina me yasa kika zubar kika daina na tafi karatu hmm. ga maganar aure kana zaune da yara a gida to me ne son zangon karatu na yi diploma wani course arabic arabic mm. to baya ga sana'ar kina wani aiki ina aiki to ya kike hada aiki da kuma sana'ar hannu idan ina gida mm. ina ɗaukar kurashi na na yi saƙata mm. idan na zo gurin aiki ina mai da hankali akan aiki na to um, a rana ko a wata kikan yi hula da riga kamar guda nawa na manya kike ko na yara na yara jarirai kikan yi kamar guda nawa idan hula na sa zalla a rana zan yi guda hudu mm. zan yi guda uku idan complete set ne kuma fa zan yi sati sati ta ina kike sayar da waɗannan kaya wani lokaci masu jarirai haka a gida suna siya a wurin aiki na ma wani ya gani yana so mm. na dan fito da shi haka za a siya kin taba kin ce kin shafe kamar shekaru 20 kina kin taba mm. koya wasu na koya kamar mutum nawa kai gaskiya suna da yawa waɗanda ke koya mu eh to ne irin alfanu kika samu a wannan sana'a na samu na gode wa Allah saboda a haka yanzu da sana'ar ina nan kin gama rayu ƴaƴa shida ne a hannu na mm. da uban sirri su kuma alhamdulillah za mu ci za mu sha ko ba daɗi ko ba za a ƙoshi ba za su je makaranta to ai na gode wa Allah inda hmm. kin ga ai an samu rufin asiri ta gurin nan ma <laughs> me burin ki a wannan sana'atin da kin dau dogon lokaci kina yi to burin dai shine dai kawai a dai samu kawai yadda za a yi a kanta lokacin da ta zo mu karshen a haƙura sai a haƙura inda kin ga saƙin zare haka da ulu yana ɗaukan ido wani lokacin hmm. da wani lokacin na sa haka zare ni kai na mai duhu sai dai in bar shi in duhu ya yi ajiye sai dai in mai haske ne zan saka shi dadewa a yin saka ah, yana mm. yana yana yana tabawa gaskiya ina batun bashi a'a da sauki ba ki fuskantar mm, matsalar da eh, sauki gaskiya eh da sauki baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya